muna fama da matsaloli a arewacin najeriya kowa ya san wannan kuma kowa ya san gaskiya yanzu haka abin da ke gaban mu ma akwai batun bidiyo da za mu haska da ake cin zarafin 'yan uwanmu musulmi fulani a jihohi da ba na hausawa ba jihohin najeriya ne dan najeriya yana da dama ya zauna kowace jiha amma su an je ana ta masu bita da kulle za mu kalli abin da yau kana a ɗaya daga cikin jihohi ta 'yan uwanmu yarabawa inda aka je wata riga ta fulani musulmi aka yi musu cin zarafi aka yi daga-daga da su aka ƙona aka watsa aka sace mu kalli dai abin da ya faru domin ya zama kuma kun gani kun shaida Sanu. ya sunan ki ya maimuna suna na yara to me ya faru na gidan ki gashi na gashi na wannan kaya an one ga kici abinci yara akuya na duk an dauka duniya duk kudi na tashin bindiga kawai muka je ba mu daga ina suka tawo daga ibadan suka fita har da kuɗi ma duk an kokore mana ba abin da aka bar mana iyakan zanin da muka sa haire ba yanzu gidaje abin da suka gona gidaje 50 da biyu da biyu ko hamsin da biyu da mutanen garin nan su suka yi ta kwashe tumaki suna dawo mamu da shi gida to amma dama tun bara wa'insu sun zo nan suna neman su kone mana gida mu ba mu da masu laifi na tunda muka zo nan ba mu taba laifi ba so mun zo da dan sanda mu gani abin da ya faru mun yi magana da da mai gida ina ba su eh, wa'adi na cewa excellency engineer shayi makinde oyo state gwamna so za mu yi magana in mun magana eh, in mun gama za mu kawo abin da zai ba su domin wani asara da suka yi sarge asara eh, ka yi maganar cewa kuna zaune lafiya da wayannan mutanen kun san su ba su da matsala ko ya abin yake a aka ne wallahi tallahi gaskiya ne to masu kallo kun gari abin da ake wa 'yan uwanmu 'yan arewa laifinsu ba wani magana ba ce domin kun gani abin da suna zaman zaman su ba su je sun yi ma kowa ta'addanci ba amma an zo har gida ana kashe su saboda mun ba da kanmu a kashe mu a kashe mu malami ya fito ya ce ai haramun ne ka yi magana saboda me saboda shi an gan shi yi mana to haramun ne mana haramcin dama ai yanzu yadda ake kirkirar shi yanzu ku dubi wannan ta'addanci da aka mai yan uwanmu fulani makiyaya musulmi yan arewa to ya ake so me saboda haka dai ya kamata mu wa kanmu kiyamar laili mu dawo daga rakiya waɗannan malaman wanda babban abin da ya dame su manya-manyan aljihunansu na manya-manyan rigunansu da fatan allah subhanahu wata'ala ya sa al'umma ɗin ta faɗaka ta gane allah kuma ya kawo mana mafita